Taken bikin wannan shekarar shine duniyar da babu shinge, wato duniyar da yake bambancin harshe ba zai zama shamaki ga ci gaban al'ummomi ba. Lalle juya sako daga wannan harshe zuwa wani muhimmin abu ne a cikin sadarwar jama'a da kafofin watsa labarai. Haka kuma waɗanda suke wannan aikin suke da muhimmanci, kamar yadda tsohon editan muryar Jamus da sashen Hausa na gidan rediyon Ghana GBC, Sarki Jibril Sise ce. Haka kawai banza ba taro, kaga har babban mashawartar Majalisar Ɗinkin Duniya Najeriya ta fito karara a 24 ga watan Mayu shekara ta 2017 da gabatar da ƙuduri musamman na keɓe 30 ga watan Satumba rana ta masu fassara waɗanda suka taka rawar gani a wannan sana'a. Na gani ya kamata mutum ya san kamar ba kurun-kurun haka kawai ba ne. Muhimmancinsa na daga cikin fassara yana taimakawa ga harkoki na zaman lafiya da fahimtar juna da kuma al'amuran al'amura da suka shafi harkokin tsaro dukka wannan sana'a ta tattara domin sai cuɗanye cuɗanye ka har da al'amuran da suka shafi ba ni gishiri in ba kamar manna. Abdallah Shamun Bako wakilin sashen Hausa na gidan rediyon RFI a Ghana ya jaddada muhimmancin masu fassara domin isar da bayanai ga jama'a da suke yi. Fassara na da matukar muhimmanci ga fahimtar da mutane abin da ke faruwa na yau da kullum. A matsayina mai amfani da fassarar daga turanci zuwa Hausa na da ɗan wahala sosai la'akari da cewa kasar nan ba daidaitacciyar hausa muke yi ba a bisa haka yana da matukar muhimmanci ka gano yadda za ka haɗa daidaitacciyar hausan da mu ma namu hausa gwari-gwari a ghana sabida ka fahimtar da al'umma abin da ke faruwa kamar yadda ƙwararru suka ce sadarwa ba ta kammaluwa sai wanda ake yi da shi ya fahimci abin da ake nufi hakan yasa jami'un yaɗa labarai da harshen hausa a nan ghana suke fuskantar kalubale in ji maryam ba ta gidan rediyon marhaba da dama da akwai kalubalen da muke fuskanta a cikin sa musamman ma ga mu da muke irin sharhin jaridu da ake rubutuwa daga turanci muke sharhin su a harshen hausa to zaka ga su da dama da akwai sababbin kalmomi da ba a riga da an san da su ba a kirkiro abubuwa da aka riga da aka yi na zamani to dole zaka nemi za ka ka fassara shi zuwa harshen hausa da mutane za su fahimci maganar da kake yi sannan kaga da akwai kabila daban-daban ne kabilu ne daban-daban a kasar ghana kuma kowace kabila da akwai irin hausan da take yi shi yasa dole zaka duba ka ga wace irin kalma za ka iya amfani da ita da mai irin hausa irin na kwatakwalawa da kuma irin na canbawa da irin hausan zabarmawa duka idan suka ji za su fahimce ka to wannan ba karamin kalubale ba ne. sabili da mulkin mallaka yawancin kasashen afirka na magana da harshen kasashen mulkin mallaka ne a hukumance ingilishi ne harshen da hukumomin gano suke isar da sako ga jama'a domin haka tilas ne jami'in watsa labarai da harshen hausa su yi taka tsantsan wajen fassara sako ga jama'a a harshen sarki Sarki Jibril Sisi ya shawarci 'yan jarida kan yadda za su inganta fassararsu. Inganta wannan sana'a ta fassara ko aiki na buƙatar naƙaltar ƙabli da ba'adi na harshe fahimtar harshen da kuma cuɗanya da karance-karance da hulɗa da mutane waɗanda suke kake fassara yarensu in ba barbari ne ba fulatani ne in ba haushe ne in menene ba wangare ne to ya kamata in harshensa kake fassarawa to kamata ka yi ƙoƙari in kai ba daga wannan ƙabila ba ne to ya kamata kan nakalci kuma ka kusanci masu halsha Akwai harsuna kimanin dubu shida a duniya, dubu biyu a Afirka suke, kuma mutane kimanin biliyan ɗaya da ɗigo biyu ne suke magana da waɗannan harsunan. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.